bismillahir rahmanir rahim dr sharif kashi na 26 sharif ya ce wace hujja zan nema da ya wuce a gabana take tashi ta je ta ba wa yaron nono kuma ta tafi da sauri a gabana ake mata faɗan shan abu mai sanyi kar ɗanta ya kamu da mura to ka faɗa min wani hujja kuma zan tsaya nema samir ya murmushi tare da cewa ka taɓa ganinta da idon ka tana ba wa yaron nono sharif ya ƙure shi da ido kawai ba tare da ya ce komai ba samir ya murmushi ya ce ka je ka duba yarinyar mutane zaman nan ba zai maka komai ba sharif ya ce sai nan da one hours za ta za ta tashi ya faɗa tare da kallon agogon hannunsa jabir ne ya shigo ya ce wai me kuke kullawa ne yan mutanen nan samir ya dariya ya ce kai dai bari ya faɗa ma ya faɗa ma ne shine yake neman shawari jabir ya yi dariya tare da kallon sharif ya ce seriously sharif ya murmushi tare da tashi ya bar su wajen jabir ya bi shi da kallo kafin ya dawo da kallon sa ga samir ya ce kai ka faɗa min gaskiya dan na fa canji a wajen dr oba samir ya yi dariya tare da cewa ai canji yanzu muka fara gani jabir ya ce to wa ya faɗa masa wa ya faɗa masa gwara ya sake ya mori lokaci don wata rana yana ji yana gani matar ma ba yadda za su yi da ita ba yadda za su yi da juna sai kallo dariya samir ya tare da bashi hannu suka fita ba ya ce nono ba na son ganin wannan lokacin jabir ya dariya ya ce aiko in dai ba a mutu ba dole a tsufa kuma ana tsufa shauki na raguwa wata rana sai kallo suka yi dariya ga baki ɗayansu kano hajara zazzabi take fama da shi sosai amma haka momi ta sa ta sa wanki tana gama wankin ke ma ta ɗauka ta yi wajen shanya ta ɗan zauna tare da dafa kanta da ke sara mata duk iya dauriya da take yi don kar wani abu ya fito daga bangaren ta ta yi amma ta fara sarewa karfi da yaji wami take son raba ta da mijinta hawaye ne masu ɗumi suka gangaro kan fuskarta daidai nan kuma aka buga kofar gate din mai gadi ya fita ya duba kana yana buɗe musu kofa umma ce da ummar aliyu da shike hajara kanta a ƙasa ne tana aikin hawaye har suka zo za su wuce ta sai hajira ta ci muryar ummanta ta ɗaga kai da sauri aiko ta ga su ne da sauri ta tashi tsaye ta ce umma umma tare da umma a tare da suka juya suka hada ido da hajara ta taho da gudu ta fada jikin umma ta saki wani kuka mai karfi umma aliyu salari ta zuba ta ce mun shiga uku ni bilkisu mai san gani haka kin ga abin da nake faɗa miki fatima kin ga zahiri ko mu mun sake baki yarinya tana zaune lafiya abinta a shehu ya take ci da gaske abin da yaran da suka faɗa aka akai musu aka musu bulis yanzu dubi duk daular gidan nan sai ta yi wanki da kanta ta faɗa tare da kallon kayan da ke bucket din ta karasa ta ce anya ma hajira waɗannan kayan ki ne kuwa umma aliyu sai da ta tona kayan tsaf tana sakin sadari ta ce mai zan gani hajira uban waye ya baki wannan wankin haka sai ka ce an samu jaka momi da ke karasowa don tun da suka shigo ta hango su ta sama cikin isa ta ce ni uban da na sa ta ni uban da na sa ta wanke min kaya to ko tana da aikin da ya wuce wannan ne a gidan nan ba kwaɗayi ba ko kun aurar da yarinya cikin daula ko to ku kwaci daular kuwa na gani ta kalli hajara ta ce sake ta maza ki je ki sake daure min kayana kafin ki shanya dan ban san da me aka zo ba aka zo taba kayana ina dalili hajara ta yi yunkurin barin jikin ummanta umma da karfi ta rike hannunta tare da kallon momi cikin kunan zuciya kamar za ta yi magana sai kuma ta ja tsaki ta kama hannun hajara kuma ya fi babu suka fita momi ta bi su da kallo ta ce to kuwa wallahi kika sake kika sake kika tafi da yarinyar nan ta tafi kenan har abada kun ji na faɗa muku umma aliyu tana cewa umma sake ta fatima mu bi komai a sannu ai ba a yi haka ba mu zo har gida mu tafi da yarinya umma bata tsaya sauraron umma aliyu ba ta waje da da hannun hajira wani cikin bacin rai tace da ni kuke zancen nan ta dauki wayar ta kira ta kira ta tace sabi umma zaka nemo min motocin daukar kaya ku zo gida a yau din nan tana faɗin haka ta kashe wayar ta mami ce ta sauko ta karaso wajen tace lafiya ko maman abdul wani tace ina fa lafiya wannan waɗannan matsiyatan mutanen ne suka zo suka tafi da yarsu a dole ana ba ta wahala mami ta rike baki cikin mawaki ta ce wai hajara wami ta tsaki tare da cewa sai na nuna musu ba a taba ni a kwanan lafiya wallahi wallahi yau yarinyar nan yau yarinyar nan a gidansu zai yau kayan yarinyar nan a gidansu zai kwana dan ubansu ni za su ni za su kawo raini ni za su kawo rainin hankali kuma bari shi ma dan rainin hankalin ya dawo da kansa zai kai musu takardarta da ni suke zancen tana faɗin haka ta wuce ciki haka kuwa aka yi karfe hudu na yamma hajara ta yi wanka tana kwance kan doguwar kujera zazzabi ne sosai a jikinta umma na bata kunu tana sha da ta dama mata tana ki ba su daɗe da dawowa daga asibiti ba wannan ta ce gaskiya dai abu bai yi daɗi ba ba su kyauta ba wallahi daga daga kai musu amanar yarinya jamila ta ce allah ya kyauta daure ki tashi hajara ki sha kunun nan sai ki samu ki sha magunguna hajara da ke ta ajiye aikin hawaye ta ce a'a sai anjima ku bar ni na huta zan sha zuwa anjima. umar ta ce ni fa matsala ta da ciwon auta kenan ba ta son cin abinci bare magani daure ki sha ko kuma yanzu Jamila ta miki allurar da baki so kafin ta ce wani abu Hon suka ji a main gate Umma ta ce duba Maryam Maryam ta tashi da sauri ta mika wa Jamila bemin ta fita bayan manyan motar kwasar kaya ta gani har guda uku nan wani ya sauko ya yi mata bayani cikin sanyin jiki Maryam ta ce to bari na sanar da umman kafin Umma shiru ta jiki duk ya yi sanyi ta rasa me za ta ce can ta ce su buɗe musu kofa su shigo da shi Allah ya rufe asiri amma lalle wannan mata ba ta da mutunci ba ta da tarbiyya ra hawaye ne kawai ke saukar mata sharar ba ta iya cewa komai ba Lagos Sharif da kansa bayan azahar ya tada Zainab cikin salo a hankali ta bude ido ta sauke su akan Sharif aiko ta sake mayarwa ta kulle gam yace open your eyes Zainab sauke sake rinsa ido ta wanda a haka wasu siraran hawaye suka fara gangarowa ba za ta so ta ji halshensa a saman kumatun ba zato ta ji harshensa a saman kumatunta yana lashe hawayen bayan ya rike hannayenta duka biyu da da kanta ta yi shiru cike daga ta yi bathroom da ita sai da ya sake gasa ta sosai kafin ya bar ta ta wanka wanda hakan ma da kyar ya fito don ganin za ta sakar masa kuka ya sa shi fitowa lokacin ya ji an ya je ya bude mama ya gani cikin murmushi da kunya ta koma gefe tare da shafa gashin tare da shafa gashin kansa mama barka da zuwa kin karaso mama da ke rike da hannun abi ta murmushi ta ce ai kana fita na shirya abi da ba zama ai murmushi ya sharif ya sake yi tare da shafi kiyarsa ya kama abi da ke makale da mama daukar yaron yayi rana na farko kenan da ya taba kallon yaron da sausayi ya ce bismillah mama shiga daga ciki mama ta karasa cikin falon ta nemi ɗaya daga cikin lafiyayyun kujerun falon ta zauna da kanshi ya kawo mata ruwa drinks yana dauke da abi ya shiga bedroom ɗinta ganin ta yi bakin kofar bathroom hannunta cikin bango da sauri ya dira abi ya karasa gare ta ganin ita ya nufo da ta sakar masa kuka bai tsaya sauraron ta ba ya dauke ta zuwa kan bed abi yana murmushi ya karaso wajen ta yace anti kamo abi ce za ta daga shi ta kasa sai ta saki kara kaɗan tare da yarfe hannu dariya ya soyi sai kuma ya basar ya dauki abi ya daura shi kan bed tare da tare da tashi ya fito mata da kaya da duk abin da za ta bukata ya ce mama na falo if not ni zan yi miki komai ki yi sauri ki shirya tana jira yana faɗan haka ya ɗauki abi da ke kallonta kamar zai yi magana bai iya cewa komai ba sai mama da anti da kuma sauran abin da ba a rasa ba binsa ta yi da kallo har suka fita yana kuka tana shiryawa haka ta riga da wando ta saka ɗan toki rigar har gwiwa ta har gwiwar ta ya kai mata ash ne har da wandon ma mai faɗi sosai ta ɗaura baƙin ɗan kwali bayan ta kama kanta da ribon fitowa ta a hankali take tafiyar kamar mai tausayin kasa yayin da dr sharbe ke daga can gefe kan kujera zainab na hada ido da mama ta saki kuka tare da kin karsuwa falon mama ta yi murmushi tare da tashi ta kanta ta kamo ta kamo ta a hankali suka zauna a kujera ɗaya ta daura kanta a kafara ta tana rarrashin ta zainab ta ce mama please mu koma gida ki tafi da ni mama please a hankali take maganar yadda mama kadai ce za ta ji mama ta ce zainab ki yi hakuri mijinki ya je ya same ni ya faɗa min komai dagowa zainab ta kalli mama a hankali za ta yi magana mama ta ce ya faɗa min komai zainab mijinki ba shi da laifi ko wane ne iya abin da zai iya yi kenan laifinsa ɗaya na rashin bincike don ba dan da ya bincike da ba zai kai ga zargin ba dan ina son ki nutsu ki faɗa mana abin da ke faruwa ya aka yake zargin abi ɗanki ne dan ko ni ba ko ni baki bani wannan labarin ba zainab ta ƙara kwantar da kanta jikin mama tare da sakin kuka ta ba tare da sakin kuka ta tuno abubuwan da umma suka dinga mata akan abbi ba su tausaya wa kankantarsa ba ba su tausaya wa maraicinsu ba suka dinga bai su da sharri da azaba har sai da suka yi sanadiyar barin ta gida limshe ido ya tare da buɗe baki ta kwashe yadda suka yi da umma da gargadin da gargadin da umman ta mata idan har ta sake ta yi abin da aka ga aka gane abiba ɗanta bane tana kaiwa ƙarshe ta rushe da kuka mama cikin bacin rai da jin zafin labarin ta kalla shirif ta ce dakta ka yi haƙuri wannan karin ya zama asabar maka wajibi ka sama wa yarinyar nan yanci ba yadda za ka yi na sani mahaifiyarka ce amma ya zama dole ka nuna mata ta yi kuskure ta san laifinta wani lokacin 'ya'ya suna yi wa iyaye soyayyar da zai kai iyayen wuta don ba komai kowane yaro ba ne sai ga iyayensa na aikata ba daidai ba ya yi kokarin an karar da iyaye don gudun bacin ransu to a nan bana baka shawarar da kai shiru wa mahaifiyarka ka je kai mata nasiha ka ganar da ita kuskurenta ta hanyar mata nasiha kallon zainab da ke kuka ta ta kalle shi ta ce samar mata yanci da 'yanta ta yana wuyanka Sharif Zainab marainiya ce kuma amanar mahaifinka kamar yadda ka fi ni sani zaluncin yi yawa Sharif yarinya an yi aure ko rigar da za ta saka baka, sai mata ba ba abin da ka mata matsayinta na budurwa a lokacin auren kai ma da laifinka Sharif ba zan boye maka ba kai ka fara ba da kofar da aka yi wa Zainab duk abin da aka mata kana da taka gudunmuwar a ciki tashi yayi tare da cewa ya tashi tare da cewa ya rage naka kai hukunci yi mata adalci ka bi mata haƙƙinta tana kaiwa nan ta kama hannun abbi ta waje shirar da kansa ke ƙasa tunda mama ta fara masa faɗa kasa waye ya kalle ta saboda maganganunta gaskiya ne a kansa kukan zainab ya kuka zainab ya kara yawa tashi ya koma kan kujerar da take ya rungume ta kamar jiraye take yi ta kwantar da kanta akan kirjinsa tana kuka tana kukanta ba abin da yake faɗi sai am sorry Zainab insha Allahu ba za ki sake kuka da ni ba zan miki adalci kamar yadda mama ta ce zan nuna wa duniya cewar ke din ta ce zan ba ki kulawa zan share miki hawayenki ba za ki kara kukan rashin gata ba ina son ki ina son ki yafe wa mijinki ki yi hakuri ki dauka komai ya faru rubutacce ne daga ubangiji sosai ya mata maganganu masu daɗi kasancewar Zainab yarinya ce mai sanyin zuciya da hakuri da rashin saka abu a rai ta yafe masa tare da cewa ita ta yafe ma kowa ba sai ya hukunta wani akan ta ba duk ciki ba duk ciki ba bare ba bare ko ko akwai bare ma ta yafe masa bai bi ta kan maganar ta bai ci gaba da rarrashinta da har ta shiru da kan shi ya bata abinci da aka kawo daga gidan Samir na rana kaɗan ta ci sai dai ta sha madara sosai ba abin da yake yi sai aikin kula da ita ji yake daidai da tari idan da hali zai mata a jikinsa bacci ya kwashe ta yana rungume da ita thinking of me yasa ummansa a wannan rayuwar me yasa ummansa wani lokacin halinta ba mai kyau bane sa ido ya tare da rasa wani irin hukunci zai yi wa hajira da nadiya a kansu zai sauke duk wani fushinsa dole su dole su kau da hannunsu ko babu ko babu za su fuskanci hukunci kiran sallar la'asar aka yi hankali kiran sallar la'asar aka yi a hankali ya tashi dauke da ita yana tashi da yake baccin ba mai nisa ba bane yasa ta bude ido ya sakar mata murmushi ta kauda fuska kan bet ya dire ta tare da kisan dinta ta goshi ya ce takiya ya shiga bathroom ɗinta ya alwala ya fito suka hada ita ko ɗaki ta ko ta dagowa ya hada fuska da filo gam murmushi ya tare da fita kano umma aliyu ce ke fada sosai ta inda take shiga ba ta nan take fita ba sosai take faɗa ta ce wallahi ba su isa ba fatima ya za a yi su hana kayan lefen yarinya mun ji sun dawo mana da kayanmu to su kuma kayan lefe fa ai haƙƙin yarinya ne banka da kofar gate din suka yi daidai lokacin da mai gadin gidan ya bude musu har sai da kofar ta bangaje shi ya faɗi ƙasa umar aliyu ne a gaba yayin da wasu mata ke binta a baya su uku tijara ta zo da shi sosai ta ce ina ita hakimar gidan take hakimar ta gidan take ta fito ku ba mu kayan yarinya eh, eh hakkin ta ne bobi da ke kan baranda daga sama ta taso daga kan kujera ta tsaya daidai jikin karfi ta kama karfan tana aikowa da tana aikowa da su umma kallon banza ta ce kuma ku kuma su waye haka za ku shigo mutane gida kuna mana ihu umma aliyu ta ce an yi ihun mara mutunci dama wajen ki muka zo a fito mana da lefan yarinyar nan waɗannan kam hakkin ta ne bobi ta murmushi tare da kallon umma aliyu kallon rayi ta ce har kuna da wani kaya wanda kuka aiko yarku da shi wanda ba ku gan shi ba umma aliyu ta ce ba mu ga lefe ba a fito mana da lefen mu tafi da shi momi ta murmushi tare da cewa wannan lefen na karfi ne idan kuna da mai karba ku je ku turo shi amma ko ba ku isa ku fitar da kayan nan daga gidan nan ba kafin umma aliyu ta ankara ta kwala wa mai gadi kira ya taho da sauri ta ce maza a kaɗa min su da karnuka sun cika min kunni aikunan su umma suka runtuma za su fita aka sake musu karnuka suka bi su a waje garin ceton rai umma na fita mai adaidaita sahu ya kaɗe ta ta karya cinya aka yi da ita asibiti cikin hanzari shadab zaune yana ta aikin rubutu a kwamfuta daga gefe dama daman ya sa ajiye kwamfuta yayin da zainab take kwance akan akan kafadarsa tana kallo ta yi bacci sai da ya ga sai da ya gama kashe kwamfuta ya ɗauke ta a hankali kamar yadda yake lallaba ta ya yi bedroom da ita bacci take sosai don haka ya ja blanket ya rufe ta ya shirya ta cikin kananun kaya ya dauki laptop insa ya fita yana fita ya kira wayar mai gadin sai ya ce sara taho ina na taho ina zan same ka ya faɗa ya faɗa masa ce oke gani nan zuwa yana isa his excellency da ke zaune kan lallausar kujera ya tashi ya welcome ɗinsa yana burmushi dr sharif ya zauna kwamishina ya ce dakta na ga sakonka ta email consider it, consider it done kaji ko sharif ya sunkuyar da kansa ƙasa yana shafa kansa tare da furta na gode sa allah ya kara girma you are welcome ya surukata har yanzu baka kawo mana surukar tamu ba shirif ya ce insha allahu next week zan shigo abuja zan kai ta har gida his excellence ya murmushi irin nasu na manya ya ce da ka kyauta kuwa nan suka yi dan maganganunsu wanda ya shafi harkar lafiya karfe shida na yamma zainab ta farka da shike tana ji jikin nata da dan dama wanka ta shiga ta fito ta wuce bedroom dinta duk kayan cikin sif dinta ta fito da su tana neman kayan sawa kiran sallar magariba ya sa ta daukar hijabinta ta da sallah ta idan ta cire hijabin ta koma wajen sif ta zuba wajen ido tare da rasa wanne za ta sa duk bata ga wanda take sha'awar sawa ba.